قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون تبس waɗanda suka ƙaryata da tashi ranar alkiyama suka nisantar da tsayawa gaban Allah sun yi hasara har sai alkiyama ta zo musu kwatsam ba tare da sun sani ba sai su ce a cikin tsananin nadama, ya hasaran mu da taɓewar mu saboda gazawar mu a ɓangaren Allah na kafircewa da shi da rashin shirin zuwan wannan rana ta alkiyama suna ɗauke da munanan ayyukansu a bayansu, ku saurara abin da suke ɗauke da shi na munanan ayyuka ya yi muni.